صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي راديو هausa ne aka kamo a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu ne a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu leƙa Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan dai su ne abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance tare da mu. Amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis uku ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 29 ga watan Rajab na shekarar 1443 Hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 144 suka gabata a ranar irin ta yau. Uku ga watan Maris na shekara ta 1878 banda daular Usmaniya ta sha kashi a yakin da suka yi da ƙasar rasha bangaren biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a wani wuri mai suna san stefano mamar da rasha ta yi wa yankunan dolar usmaniya ya samu asali ne sakamakon kwaɗayin rasha a yankunan dolar usmaniya waɗanda ta mamaye a yankin balkan a watan agustan shekara ta 1877 rasha ta ƙulla ƙawance da ƙasashen sabiya bulgaria da kuma romania da ke ƙarƙashin ikon usmaniya kuma ta yi alkawalin ba su 'yancin kai wannan nema ya sanya rasha ta mamaye dolar usmaniya saboda ranar dolar usmaniya ta yi rasha ta ci gaba da samun nasarori a kan ta da sauri a cikin yakin kuma gwamnatin usmaniya ta buƙaci zaman lafiya a sakamakon yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta sabiya da romania sun samu 'yancin kai daga mamayar dolar usmaniya kuma bulgaria ta samu 'yancin kai na cikin gida. da ƙarshen masu ware kuma san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan maris na shekarar ta da biyu. sakamakon wata ƙuri'ar gardama da aka kada akasarin mutanen bosnia herzegovina sun amince da kafa jamhuriyar bosnia herzegovina wadda za ta balle daga yugoslavia da kuma zama ƙasa mai cin kishin kanta banda ƙasashen slovenia da croatia suka balle daga cikin yugoslavia jamhuriyar bosnia da herzegovina tana da faɗin ƙasa kilomita da 51,129 kuma tana iyaka da kurosha daga arewa da yamma tana kuma iyaka da sabiya daga gabas da kuma jamhuriyar montenegro a kudu maso gabacin ƙasar bisa kididdigar da aka yi a shekarar ta 1991 akasarin al'ummar bosnia musulmi ne kuma su ne mafi girma a kabila a jamhuriyar balkan ayyana 'yancin kai na bosnia da herzegovina ya zama farkon wata babbar fitina a tarihin turai na baya-bayan nan sabiyan basiniya waɗanda suka kaurace wa zaɓen da gardama tare da goyon bayan sojin sabiya sun kaddamar da yaƙi mai tsanani akan al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar ta bosnia tun farkon mamayar sabiyawa sun fara aiwatar da kisan kyashi akan musulmin bosnia herzegovina galazawa ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikun mutane tare da lalata dukiyoyi masu tarin yawa an kesta cewa dai an kashe musulmi akalla 250 a bosnia da kuma raba wasu kimanin miliyan ɗaya da rabi da mahallansu amma da ƙarshe da an rataba hannu akan yarjejeniyar da aka fi sani da yarjejeniyar zaman lafiya ta dayton tare shiga tsakani na kasashen duniya a ƙarshen shekara ta 1995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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. su. kasashen rasha da kuma ukraine sun shiga zagaye na biyu na tattaunawa hukumar lafiya ta duniya ta ce rikicin rasha da kuma ukraine zai iya kara yaduwar annobar cutar corona shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ziyarci iran ranar asabar mai zuwa don zuga jerin labaran dalla-dalla kasashen rasha da kuma ukraine sun shiga zagaye na biyu na tattaunawa a wannan alhamis a daidai lokacin da aka shiga kwana na takwas na matakin sojin da rasha ta ce tana ɗauka kan ƙasar ukraine mataimaki ga shugaban ƙasar rasha kuma jagoran tawagar ƙasar a tattaunawa da ukraine ɗin vladimir medinsky ya ce tawagar da yake shugabanta ta isa belove kaya pusha da ke kan iyakar belarus da poland domin shiga tattaunawa karo na biyu da wakilan ukraine mr medinsky ya ce akwai tsammanin za a tattaunawa game da yiwuwar tsagaita buɗe wuta yayin zaman na biyu tare da sauran mahimman batutuwa kafin hakan dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a daga gagarumin jayi na neman rasha ta janye daga kusan da ta kaddamar ka a kan ukraine wajen tsaida faɗa da kuma janye dakarunta yayin kada ƙuri'ar ƙasashe mambobin wato majalisar ɗinkin duniyar 141 daga cikin 193 suka amince da wannan ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya lokacin zaman babban zauranta na ba kasafai ba hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta yi gargadin cewa rikicin rasha da ukraine na iya haifar da yaduwar annobar corona kuma hakan yana ƙara barazanar kamuwa da cutar mai yawa ya kamata gwamnatoci su sake yin la'akari da matakan yaƙi da annobar tare da hanzarta shirye-shiryen rigakafi don rage yaduwar nau'in omicron in shi babban daraktan hukumar ta who who dai ta damu matuka game da tabarbarewar ayyukan jin kai a ukraine inda daraktan janar na hukumar wato tedros adhanom ghebreyesus a wani taron manema labarai ya ce babban abin damuwa ne halin da ake ciki kafin rikicin ukraine wato an samu karuwar adadin masu kamuwa da annobar ta covid-19 a baya-bayan nan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane miliyan ɗaya ne suka bar ukraine kuma ana sa ran adadin zai karu cikin sauri wanda hakan zai iya haifar da yaduwar annobar tsakanin jama'a babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e zai ziyarci tehran a ranar asabar mai zuwa domin ganawa da wasu manyan jami'an kasar ta iran bayan tattaunawa mai tsanani a makonnin baya-bayan nan da jami'an hukumar makamashin nukiliya ta iran da hukumar ta iaea e da kuma wasu yarjejeniyar fahimtar juna da aka cimma rafael grossi zai ziyarci tehran inda zai ganawa da muhammad islami shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran watakila ziyarar ta babban daraktan hukumar ta iaea e a tehran na da alaka da shirin ta na cimma wata yarjejeniyar haɗin gwiwa don warware yar tsarkakiyar da ke tsakanin iran din da hukumar ta iaea e mai yiwa ne kuma grossi ya gana da wasu jami'an iran din yayin wannan tafiya rahotanni daga birnin vienna na cewa tattaunawar da aka yi tsakanin irin da hukumar ta iaea e a cikin kwanakin goma da suka gabata tana da tsarkakiya da kuma kalubale amma kulla alaka ta yin wato haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu a cikin 'yan kwanakin nan sun ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaba da tattaunawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. to marilla bayan da aka gama jan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu leƙa iran Muleka Iran. Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin da cikin samfin ya kawo muku tarihin muhimmin wurare masu ɗan tarihi da mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a kan kasar Iran da fatan masu kasance tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla, a shirin namu zai garzaya da ku zuwa garin Sufi Ahmad daga cikin Sufi Ahmad ne daga cikin yankunan da ke da yanayi na ɗabi'a mai kyau da ke jan hankali a arewacin Disful. Ƙauyen Sufi Ahmad yana ɓangaren shehun kuma yana daga cikin yankin da ba kowa ne san shi ba tsakiyar tsaunuka da daji. Wannan yankin yana da aban kallo masu kyau da yanayi mai kyau bugu da ƙari kuma yana gefen tekun disful ne inda masunta da masu kwalla da masu <clears throat> inda masunta da masu kwale-kwale suke baje kolin su a wajen ƙauyen sufi ahmad da ke garin disful yana tsakiyar duwatsu da ke arewacin garin wani bangaren shihun yana daga cikin garuruwan da ke ƙarƙashin birnin disful kuma yana da nisan kilomita sha biyar da birnin disful wannan yankin mai kyau mai koren yanayi yana da faɗin mita murabba'in ɗari uku da biyu kuma yana daga cikin yanki mafi kyau da ke ɗaukar hankali a yankin. Shihun yana daga cikin ƙauyukan da aka kafa da aka san shi da wannan suna a dukkan yankin. Sunan Shihun an ɗauko shi ne daga sunan wata ƙabila a garin Baktiyar. Mutanen da ke rayuwa a Shihun 'yan Baktiyar ne kuma suna magana ne da harshen Baktiyari. Yanayi na ɗabi'a da ke garin Sufi Ahmad a garin Disful an tattara shi ne a wuri guda. Akwai korayen bishiyoyi, A ko'ina ka wulga idanuwanka da kuma lambuna da ke cike da tsirrai da furanni da aka shimfiɗa a ƙasa. A ƙololuwar sama akwai duwatsu ƙanana da manya akan hanyar sa da kuma ƙorama da ke da ruwa mai haske. Kuma sautin ƙaran ɗabi'a yana tashi a wajen. Ana kiran wannan wajen da suna ƙaramar aljanna a doron ƙasa. yankin sufi ahmad da ke disful saboda yana da yanayi saboda yanayi da ke da shi a taswirar duniya ya sa yake daukar hankalin masu sha'awar yawon shakatawa da yawa kuma wannan shi ne ya sa yanayi na ɗabi'a da ke wajen ya ci gaba da wanzuwa idan kana so ka shiga wannan karamar aljanna dole ne ka nemi sanin hanyoyin da za ka bi domin isa zuwa ga wannan ƙauye sunan garin sufi ahmad disful ya samo asali ne daga sunan wata makabarta da ke ƙauyen sufi ahmad wani mutum ne mai riko da addini kuma yana daga cikin jakadun imam rida alaihi salam kuma ya je wannan yankin ne domin gudanar da wasu ayyuka da aka umarce shi ya yi kuma a wannan garin ne allah ya karɓi rayuwarsa kabarin wannan babban mutum a ƙauyen sufi ahmad ya ci gaba da cewa tamkar wani lu'u-lu'u da yake hasakawa kuma yana da matsayi babba a idan mutanen wannan ƙauye wannan ƙaramin wuri ya kasance yana karɓar bakunci da dama daga cikin mutanen ƙauyen da ma wasu masu yawon buɗe ido a ko'ina a lokaci na shekara a tsawon shekara yin tattaki a ɗabi'ar sufi ahmad zai iya zama wani abu ne da ba za ka taɓa iya mantawa da shi ba da ba za ka taɓa mantawa da shi ba musamman irin tafiyar da za ka yi a wannan yankin hawa dutse hawa keke lunƙaya da kamun kifi da hawa kwale-kwale a cikin ruwa mai kwarara suna daga cikin abubuwan da za ka daɗe kana tunawa da su a wannan yanki haka zalika ƙauyen sufi ahmad ga masu sha'awar maganin gargajiya to nesa ta zo kusa gare su domin kuwa za su iya yin tattaki takanas ta kano har zuwa wannan wuri har zuwa wannan ƙauye domin kuwa akwai nau'o'i daban-daban na tsirrai na magani da za a iya samu a wannan wajen yanayin ƙauyen sufi ahmad disful yanayin darajar iska a ƙauyen yana da bambanci na yanayin lardin kuzistan domin ya fi shi zama madaidaici saboda wannan ƙauyen shi yana tsakiyar tsaunuka ne da ke cike da bishiyoyi kuma yana gefen ƙorama akwai dalilai masu yawa da suka sanya ya samu bambancin yanayin daidaiton iskar idan a kwatanta da sauran yankuna a lardin kuzistan a lardin kuzistan na farko kasancewar ƙauyen a kusa da rafin diz da kuma kasancewarsa a tsakiyar tsaunuka da ke da bishiyoyi waɗannan sun taimaka wajen sanyawa ya zama mai sanyi da yanayi madaidaici idan a kwanta da sauran yankuna a lardin kuzistan duk da yake cewa a lokacin zafi rana take fitowa sosai take zafi amma albarkacin makwabtaka da yake yi da kogi ya sa ya sa ya zama ba shi da ƙuna sosai ba shi da zafi kenan a lokacin zafi za ka iya zuwa ka yi wanka ka hau kwale-kwale kuma ka yi yawo ka huta a ƙashin manyan bishiyoyi da ke yankin da dare ma yanayin kyawun yankin ba zai gaza na lokacin da yake yi da rana ba yanayin sararin samaniyar garin a lokacin dare cike yake da taurari da kuma iska mai sanyi da take kadawa a gefen dogayen duwatsu da ke kewaye da garin wannan yanayi ne da ba za a iya tamantawa da shi ba to ma saurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani lokacin domin jin mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe kiɗan Iraniyawa. kiɗe kiɗan Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barin kuma gefe ana da Hamid Khandan a cikin wannan waka da ya tsara. نام تو را صدا زدم خانه به خانه کو به کو در پی تو روان شدم ای گل باغ آرزو ای گل باغ آرزو شونه بزن به زلف ما در شب تیر مو به مو با دل بیقرار من هم سفر از سهر بگو هم سفر از سهر بگو شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن مثل ستاره سر بزن من کبیری تشنه کامم با من از دریا بگو قصه ای از ابر و باران با دل شیدا بگو با دل شیدا بگو راز دل را با نگاهی از نگاه من بخواد تا همیشه یار من باش در کنار من بمان در کنار من بمان آسمانم باش تا که پرگیرم بی تو غمگین بی تو تنها چون پرستوی اسیرم چون پرستوی اسیرم شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن مثل ستاره سر بزن تو را صدا زدم خانه به خانه کو به کو در پی تو روان شدم ای گل باغ آرزو ای گل باغ آرزو شونه بزن به زلف ما در شب تیر مو به مو با دل بیقرار من هم سفر از سحر بگو هم سفر از سهر بگو شور مرا ترانه کن شعله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن شور مرا ترانه کن شاله بزن به شعر من در شب بی فروغ من مثل ستاره سر بزن مثل ستاره سر بزن Hamir Khandan a gaishe ka a cikin wannan waka da karera mana. Zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waƙar amma kafin na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba biyan shirye da muke yaɗa muku a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. de savants دارد دل دیوان خیزد هر نقمه ای دارد حکایت ها عشقی که از کینه رفتان خیزد این شورم از کی از جنده جانان خیزد این شورم از کی از جنده بیقرارم گل در بهارم بر شاخها میرسد، با نغمه های عشق آشنای باد سبا دل گسسته مرغ دل از شادی زاشیان پریده در سایه عشق آن گل آرمیده چون بیقراران گل در بهاران بر شاخا میرسن با نغمه های عشق و شنای باد سبا میرسن To masu sauraron mu shirin shirin namu na wannan lokaci kenan amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kasashen Rasha da kuma Ukraine sun shiga zagaye na biyu na tattaunawa a wannan Alhamis. A daidai lokacin da aka shiga kwana na takwas na matakin soshin da Rasha ta ce tana ɗauka kan ƙasar Ukraine. Mataimaki ga shugaban ƙasar Rasha kuma jagoran tawagar kasar a tattaunawa da Ukraine ɗin Vladimir Medinsky ya ce tawagar da yake shugabanta ta isa Belovekaya fusha da ke kan iyakar belarus da poland domin shiga tattaunawa karo na biyu da wakilan ukraine mr medinsky ya ce akwai tsammanin za a tattaunawa game da yiwuwar tsagaita buɗe wuta yayin zaman na biyu tare da sauran mahimman batutuwa to ina ga kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci ni hasan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya